bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd yan uwa masu kallon mu idan ba a manta ba muna nan muna bayani ne akan alamomin tashi alkiyama daga cikin alamomin tashi alkiyama kamar da ya gabata akan abin da muke bayani akwai alfasha to muna bayani akan alfasha har bayani ya tiki da mu karanta wata aya da Allah Ta tabaraka ta'ala ya kirgo wa'insu zunubai a cikin wannan ayan zunubin farko zunubi na biyu ya fi zunubi na farko girma haka haka haka ɗori ɗori wannan zunubin na gaba da shi ya fi shi girma wancan na gaba da shi ya fi shi girma har izuwa ƙarshe muna fassara wannan ayan kenan aka ce ya kamata mu tafi hutun rabin lokaci saboda haka anan zamu daga daidai nan wurin zamu ɗora daga inda muka tsaya kada a manta muna bayani ne akan wato albaghi zalunci kada ka taba ɗauka in ka zalunci mutum ka wato ka ci riba kenan ko kuma ka samu abin da ka ci banza za ka wuce babu matsala a'a hatta idan aka gama hisabi a ran tashi alkiyama allah tabaraka wata'ala zai dakatar da mutane a wani wuri da ake ce ma alkantara zai dakatar da su ne duk wani mai wanda ya zalunci wancan wancan ya zalunci wancan kafin ma su ga aljanna sai an tsarkake su gaba daya ya kasance an yi adalci an biya kowace rai ko kuma kowace rai an biya ta abin da ta yi in zalunci ne an karbi zalunci a wurin wanda ya yi zalunci an mayar wanda aka zalunta sai an koma fes-fes gaba daya an shirya duk wata gaba da ƙiyayya da ke cikin zukatan mummunan su ma sannan a sa su aljanna wani za na mafi sudur min ghillin duk sai an kwakule an cire duk wani abu da ke cikin zuciyarsu na wato ghil na wato gaba da da rashin jituwa hatta dabbobi wa'inda ba su da hankali ba sa magana wa'inda su makomansu ba aljanna ba makomansu ba wuta ba gaba ɗaya idan aka gama hisabi gaba ɗaya su za a ce su kasance turbaya ne mai da su turbaya su a wuce wurin hatta su ma duk da babu sakamako a kansu na aljanna ko wuta annabin allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana su ba ɗin duk wanda ta yi zalunci a cikinsu sai an rama ma wanda aka zalunta to ina ga mutane mai ƙaho ta tunkuyi mara ƙaho sai wanda aka tunkuyan ta zo ta rama tunkuyin da aka yi mata Allah tabaraka ta'ala ya diddigi ayyukan bayan shi gaba ɗaya Tsawon mutane ne ko aljanu ne ko dabbobi ne duka sai ya diddigi sai kuma ya biya kowa da irin aikin da ya yi alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat a yau ne in ji Allah tabaraka ta ta tashi alkiyama duk wata rai za a sakan mata da irin aikin da ta yi la zulmal yawm Allah tabaraka ta'ala ce a ran tashi alkiyama babu zalunci wala yadhlimu rabbuka ahada babu zalunci a yau Allah dai ba zai zalunce ku ba tunda dama shi baya zalunci inna Allah la yadhlimu mithqala dharra ku ya junan kuma ko kun yi zalunci a duniya duk wanda ya zalunci sai an sakan kama wanda aka zalunta inna Allah sari'ul hisab duk wa'ina abun da ake kake jin ana faɗi cewa za a sakin kama wancan za a sakin kama wancan kaka ɗauka za a ɗauki wani dogon lokaci ne Allah mai saurin hisabi ne nan da nan za a biya kowa haƙƙin shi a wuce wurin saboda haka cin zalin da cin haƙƙin mutane babban laifi ne wanda ya fi laifin da ya gabata Allah ce wa an tushirku billahi malam zai bihi sultanan sai ku yi ma Allah shirka ku haɗa shi da wani abinda bai saukar da hujja a kai ba bai ce a yi ba shirka ne saɓon Allah ne kuma Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana cewa idan aka yi shirka gare shi aka haɗa shi da wani baya gafartawa baya yafewa in Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha Allah tabaraka ta'ala idan aka yi shirka da shi aka yi mishi shirka baya yafewa amma duk abin da bai kai shirka ba yana yafewa ga wanda ya ga dama abin da ake nufi baya yafewa idan mutum ya mutu bai tuba ba amma idan mutum ya tuba kafin ya mutu ba atta'ibu min zambi kamar la zambala annabin Allah ya ce kaga mai tuba ga zinubi ko mai tuba in an yi zunubi in yayi zinubi yadda ka san ma bai zunubin bane Allah tabaraka ta'ala zai karbi tuban shi bal ma Allah tabaraka ta'ala zai wato juya zai jirkita wa'innan ayyuka da ya munana ya mai da su lada kuma ya sashi aljanna الله ينهى يا من أشكن قرآني والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما الله والذين لا يدعون مع الله إلى آخر kaga waɗanda ba sa kiran wani ba Allah ba ba sa yin ma Allah bauta kuma su yi ma wani bauta ba sa kiran Allah kuma su kira wani ba sa yin ma Allah sujada su yi ma shehu sujada ba sa yi duk wani nau'i na shirka ba sa yi sawa'un karamin shirka ne ko babba ba sa yi wala yaqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah tabaraka taala ya haramta a kashe ta sai dai da gaskiya mun yi bayani mai ake nufi illa bil haƙƙin nan da gaskiyan nan Shi ne wanda ya kashe a kashe shi ya yi aure ya zina a jefe shi ya yi ridda a kashe shi hukuncin shi kenan in ji Allah wala ya zinun ba sa yin zina Allah ce wa man fa’al dalika kaga wanda yake wanda yake aiki irin wannan ayyuka wanda ya aikata irin wannan ayyukan yalka a zai haɗu da uƙubar wa'innan zunuban al'atham uƙuban zunubi shine al'atham al'ithim zunubi al'atham kuma uƙuban zinubin wato abin da zai bayo baya sakamakon zinubin shine al'atham duk wanda ya aikata wannan aikin zai ga uƙuban wannan zinubin allah ka yafe mana allah ka kaɓi tubanmu yalka sama allah ce yudha'afu lahul azabu yawmal qiyamah Allah ta barakwata ta'ala zai ribanya mishi azaba a ran tashi alkiyama za a mishi azaba a ƙara ribanya mishi a ribanya mishi a ribanya mishi a fi al'adabu azabu yawon alkiyama wa khalidu fihi muhana hakanan zai dawwama a cikin wannan azaban ya dawwama a ciki har abada Allah ya kiyashe mu sai Allah ta tabaraka ta'ala ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana kuma ya tuba ya yi imani da Allah kuma kun san shirudan tuba daga cikin shirudan tuba ya yi nadama akan abin da ya gabata kuma ya ɗaura niyyar cewa ba zai ƙara aikata irin wannan aiki mummuna ba saboda haka illaman taba amana kuma ya yi imani da Allah ta tabaraka ta'ala saboda imani jigo ne cikin jigogin karban aiki mutum wanda bai da imani ba za a karbi aikin shi ba wanda ya tuba amma bai da imani ba za a karbi tuban shi ba wa amila amalan salihan Allah ya ce kuma bayan yayi aiki imani kuma ya tuba to ba wai ya tsaya haka ba kuma ya zo ya aikata aiki nagari idan ya tuba yayi imani ya aiki aiki nagari Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa ulaika yubaddilullahu yubaddilullahu sayyi'atim hasanat wa'annan mutanen su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake jirkita ayyukansu munana ya mai da su kyawawa wato zunubansu a jirkita su a mai da su ladaddaki saboda irin wannan tuba da yi tuba ta gaskiya wa kana Allah ghafurur rahima Allah mai karban tuba ne yana karban tuban bayan shi kuma yana tausayin su saboda haka wanda ya tuba daga duk kowane irin zunubi ne to kamar ma bai taba yi bane bal ma Allah tabaraka ta'ala zai wato mai da wa'annan ayyuka da yi ayyuka wa'inda ba su da kyau ya mai da su ayyuka na gari allah ya karbi tubanmu saboda haka allah ya ce idan aka yi shirka baya gafartawa musamman mutum ya mutu bai tuba ba to allah ta barakwata ta'ala ba zai yafi mishi ba la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman sha. duk abin da bai kai shirka ba mutum ya mutu bai tuba ba idan Allah tabaraka ta'ala ya so ya ga dama zai gafarta mishi ya fi mishi sa'an nan shirka na haramta wa mutum shiga aljanna wanda ya mutu yana kiran Allah yana kiran wani wanda ya mutu bai imani da Allah ba ko yana hada Allah da wani wurin bauta ko wani irin nau'i na bauta to Allah tabaraka ta'ala ya bamu labari cewa ya haramta mishi aljanna ya haramta mishi shiga aljanna sai dai ga ana shiga yake faɗa mana cewa Eh, ya haramta ma eh, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'ahu an-nar wa ma lidhalimin min ansar Allah ce innahu kaga yadda al'amari yake man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani yayi ma Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah tabaraka ta'ala ya haramta mishi aljanna aljanna sai dai ga ana shiga wa ma'ahu an-nar sakamakon shi gidan wuta ne Allah zai sa shi a gidan wuta malin zalimin min ansar kaga zaliman mushrikai ba su da mataimaka a gaban Allah ran tashi alkiyama Allah tabaraka ta'ala ya kiyashe mu daga shirka cikin abubuwan da Allah ya haramta wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan kada ku yi ma Allah shirka saboda Allah baya gafarta an aka yi shirka ba wata hujja ba wata aya ba hadisi babu dalili kawai ka je ka yi ma Allah shirka ba wai ana nufin ma akwai dalilin bane ba ma za ka samu ba babu wani dalili da Allah tabaraka ta'ala ce hada shi da wani saboda haka ka hada Allah da wani Allah bai saukar da abu ba bai saukar da hujja a kai ba ka je ka yi shirka to Allah tabaraka ta'ala ya ce ba zai gafarta ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun laifin da yafi kowane laifi cikin wannan laifuka da Allah ya jero shine ka kiri faɗi ka gaya wa Allah ka ce Allah ya ce alhali bai ce ba kace manzon Allah ya ce alhali bai ce ba kace Allah yana so alhali bai so ko kuma bai ce yana so ba ko kace Allah baya so alhali Allah kuma bai ce baya so ba wala taqulu تقولوا tasifu alsanatukum ألسنتكم hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah الكذب إن الذين yaftaruna ala Allah الكذب la yuflihun matahun qalil Allah tabaraka ta'ala ce wala taqulu ma tasifu alsanatukum alkadhib kada ku zama masu wato faɗi cikin irin abubuwan da har sunan ku suke sifanta muku irin na ƙarya kawai ku zo ku samu abu haza halalun abu kaza halal ne wa haramu haramun abu kaza haramun ne ba wata hujja ko a ayan qur'ani ko a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce kar ku yi haka domin ku kira ƙarya ku jingina wa Allah innal ladhina yaftaruna ala al-kadhiba la yuflihun kaga masu yin ƙarya su jingina wa Allah ba sa tsira ba sa samun rabo mata'un qalil ko ka gansu da wani rabu a duniya wani jin daɗin duniya ne ɗan kaɗan Allah ta baraka ta'ala ya tashe su a kiyama kuma ya turbuɗa su a wuta Allah ya kiyashe mu saboda haka alfasha mummunan aiki ne kuma tana cikin abubuwan da ke kai mutane wuta a ran tashin alkiyama Allah ya kiyashe mu Allah Ta tabaraka ta'ala yake cewa ne jitani kaba'ir al ismi wal fawahisha wa idama ma ghadibu hum yaghfirun cikin sifofin bayan Allah su ne alladhina yajtanibuna kaba'ir ismi wal fawahish duk wato manya-manyan zinubai da alfasha manya-manya da ƙananan duk wani irin alfasha suna nisa da shi ba sa yi kuma suna nesanta kansu da shi wa idan ma ghadibu hum yaghfirun idan wani ya ba su haushi sun ji haushi sai su kame zuciyarsu kuma su yafi saboda annabi alaihi salatu wasalam yana cewa mai ƙarfi ba shine mai kayar da mutane ba mai ƙarfi shine wanda idan aka ba shi haushi ko aka saba mishi ya fushi zai mallaki zuciyar shi zai iya kontrolin ɗin zuciyar shi ya yi aikin da ya dace ya yi a wannan lokacin shine fi kowa ƙarfi to idan ma gadi buhun, yan firun idan sun yi fushi an ba su haushi za su yafe su ne cikakkun bayan Allah wanda Allah tabaraka ta'ala yake son su yake son ayyukansu amma baya son alfasha baya son masu alfasha Allah tabaraka ta'ala ya kare cewa alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض من من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا anfusakum هو أعلم بمن اتقى Allah ya ce alladhin yajtanibuna kaba'il ismi wal fawahisha illa lamam suna nesantar da kansu daga wa'innan ayyuka marasa kyau ba sa yi duk wa'innan ayyuka kaba'irai alfasha ba sa yi illa lamam sai dai abin da ba aka rasa mutum da shi ba saboda kowane mutum yana sabon Allah in ji annabi alaihi salatu wasalam amma mafi alkhairi masu zaɓo su ne yana yin sabon zuciyar shi za ta zarge shi ya ga bai kyauta ba ya roƙi Allah tabaraka ta'ala ya gafarta mishi su ne mafi alkhairin mutane inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah tabaraka ta'ala yana da yalwan gafara da yalwan rahama huwa alam bikum shi Allah dai shi ya fi kowa sanin ku shi ya san ku idan shakum min al-ardi lokacin da ya kirkiro halittar mahaifinku annabi Adam daga ƙasa wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum shi ya fi ku sanin ku ya fi ku sanin kawunanku tun lokacin da kuke 'yan jarirai a cikin wato a cikin cikunan wato mahaifanku mata Allah tabaraka ta'ala ya san ku ya san irin ku fala zakku anfusakum kada ka wayi gari kana aiki na gari Allah tabaraka ta'ala ya raba ka da alfasha ya raba ka da masu alfasha ka zo kuma kana mutane tunƙahu kana tokoro kana ganin mutane duk sun hallaka sai kai kai ne kaɗai mutumin kirki Allah tabaraka ta'ala baya san haka duk wanda ya ce mutane sun hallaka to shine farkon hallakake in ji annabi alaihi salatu wassalam fala tuzakku anfusakum kada ka tsarkake kanka saboda ka wayi gari Allah ya waffaka ka yi maka tofiki kana aiki na gari ka ji to duk an ɓaci kai ne kaɗai mutumin kirki Allah ce huwa anabi man Allah tabaraka ta'ala ya fi sanin wanda ke tsoron shi duka wa'innan ayoyi da aka jawo gaba ɗaya suna mana nuni ne suna mana bayani ne akan haramcin alfasha kowace sura ta alfasha Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana cewa ba su da kyau kuma Allah baya so baya son masu wannan aikin ya kamata mu nisanci wa'innan ayyuka din wa'innan ayoyi kenan sai hadisan annabi alaihi salatu wasalam masu hani ga alfasha za mu fara karanta su kuma ana mana ishara cewa lokacin da aka ɗiban mu wannan fili ya ƙare ya kamata mu dakata a nan sai in Allah Ta tabaraka ta'ala ya haɗa mu haɗuwa ta gaba insha Allahu za mu tashi daga inda muka tsaya da anan ne nake yin ma wa'inda suke suka tsaya game da wannan gidan TV domin yada addinin Allah nake musu addu'a Allah tabaraka ta'ala ya saka musu da alkhairi ya biya su da aljanna wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها كمر السحاب تراحى لها كمر السحاب تراحى لها كمر السحاب ترى حالها